Manchester City na zumuɗin ganin ta kawo Lionel Messi zuwa ƙungiyar a shekara mai zuwa inda suka shirya biyan ɗan wasan fan ɗin Ingila har dubu ɗari takwas a duk mako. A cewar gidan jaridar UK Sun, wakilan Manchester City da na Messi har sun fara tattaunawa kan wannan batu na canjin kulab ɗin. Kasancewar ana ganin ɗan wasan mai shekaru 28 da haihuwa na shirin barin Barcelona. Yanzu haka dai Messi na da shekaru biyu da suka rage masa da Barcelona kan kwantiraginsa da ake biyansa fan ɗari biyar a duk mako. Ana ganin dai Barcelona ba za ta ji daɗi ba idan har Messi bai sabunta kwantiraginsa ba. Manyan jami'an ƙungiyar Manchester City na ganin za su iya tabbatar da faruwar wannan canji musamman ma tun daga sabuwar yarjejeniya ta talabijin da za ta biya kimanin fan ɗin ingila miliyan ɗari da hamsin, a duk kakar wasa da za a fara nan ba da daɗewa ba. Haka kuma jaridar UK Sun ta yi da'awar idan har Messi ya koma Ingila to abu ne mai yiwuwa Pep Guardiola ya zamanto sabon manajan kulab din.